Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. A ko yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 4 ga watan Mayu shekarar 2018. Hafsat Bello ɗan mai saurar ce tare da Safina sada da Sodangi. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya. Ƙasar Amurka ta ce za ta ɗora wa ƙasar China alhakin amfani da fitilun laser da suke da haɗari a kusa da wani sansanin sojin Amurka da ke ƙasar Djibouti. An tilasta mutanen da ke zaune a kusa da wani tsibirin Hawaii ficewa daga gidajensu sakamakon aman wutar dutse da ya rika tumbuɗin wuta a gidajen mutane. An soke ba da lambar yabo ta Nobel bana biyu bayan waɗansu abin fallasa da suka shafi gidauniyar. To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa babban bankin Najeriya da na China sun shiga yarjejeniyar musayar kudaden kasashen biyu. yarjejeniyar da ta kunshi samun wadatattun yiwuwa bankunan Najeriya don 'yan kasuwa su rika odar kayan sun cikin sauki. Haka kuma za ku ji ƙoƙarin samar da jiragen sama da ma'aikatar sufurin jiragen saman Najeriya ke yi. ganin za mu fara da kamar jirage eh, tashin farko kamar goma sha biyar a sababi gadagau sannan kuma muna sa ran cikin lokaci kaɗan su kai kamar zuwa talatin ko arba'in sannan za ku ji martanin da mutanen jihar kogi ke maidawa kan tsare sanata dino malaye da rundunar 'yan sanda ta yi daga nan kuma mahmud lalo zai shigo mana da shirin sa na duniya amurka muna kuma ɗauke da ra'ayoyin da ku masu tsoro ke aiko mana ta hanyar imel amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙasar Amurka ta ci alwashin ɗora wa ƙasar China alhakin abin da jami'ai suka bayyana a matsayin ganganci da amfani da fitilun laser da suke da haɗari a kusa da wani sansanin sojin Amurka da ke ƙasar Djibouti. A wani takaitaccen bayani da aka fitar yau Juma'a, ma'aikatar tsaron China ta ce wannan zargi ba gaskiya ba ne, mai magana da yawun ma'aikatar tsaron amurka ta ce manyan fitilun lasers din an harbo su ne daga wani sansanin sojin da ke garin dorale kusa da kusan sau uku inda ya haifar da ciwuka a idanuwan matukan jirgin sama amurka guda biyu This activity poses Wannan aika-aika tana zama barazana ga sojojin samanmu. Mun kalubalanci gwamnatin China sannan mun buƙaci su binciki abubuwan da suka faru. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka sun gargaɗi ci gaban amfani da waɗannan fitilun lasers da cewa za su iya cutar da matuƙa jiragen su su zama barazana ga su. An fuskanci aman wutar dutse a babban tsibirin Hawaii inda hayaƙi ya turnike a sararin samaniya ya yi ta tumbuɗin wuta a gidajen mutane. Abin da ya sa hukumomi bayar da umarnin kwashe mutane da ke kusa da yankin babu zaɓi. Wannan aman wutan ya biyo bayan waɗansu jerin girgizar ƙasa a tsibirin a kwanakin da suka wuce, wanda ya haɗa da wata mai ƙarfin maki biyar da misalin ƙarfe goma da rabi na safiyar jiya Alhamis, bisa ga bayanin da masana ma'adanai suka fitar. Jami'an ƙananan hukumomin jiha da na tarayya sun ɗauki tsawon mako guda suna ta gargaɗin mazauna wajen su zama cikin shirin barin wajen saboda aman wutan zai iya tsananta. Wannan aman wutan na kilowaya yana faruwa akai-akai kusan shekaru talatin. Wuta tana fitowa daga aman wutan wanda ya yi sanadiyar binne ɗaya daga cikin tsibirin biyar da ke akwai wanda ya kai kimanin kilomita 125 a wani binciken masana ma'adanai na ƙasar Amurka. Babbar gidauniyar bada lambar yabo ta Sweden ta ɗage bayar da kyautar girmamawa ta Nobel a fannin rubuce-rubuce biyu bayan wani abin fallasa da ya shafi lalata da kuma kuɗi tsakanin jami'anta. Jami'ar da ta zaɓi wanda ya samu nasara a wani bayani a ranar Juma'a ta ce kyautar shekara 2018 za a bayar da ita ne a shekarar 2019. Babbar jami'ar mai daraja ta yanke wannan hukuncin a wani taron sati-sati a ranar Alhamis a Stockholm. sakataren dindindin na cibiyar anders olson ya ce ya zama dole mu samu lokaci mu dawo da martabar cibiyar kafin a sake faɗin wani taron bayan da kyautar kafin a sake sanar da wani taron bayar da kyautar girmamawa. Olson ya ce cibiyar ta ɗauki wannan matakin ne domin karrama waɗanda suka samu wannan lambar yabon da kuma yadda za su samu ci gaba nan gaba, bisa ga cewar babban magatakardar gidauniyar ta Nobel. muhawara kan yadda za a tunkari zargin abin kunyar da ya shafi fitaccen mai ɗaukar hoton nan na ƙasar faransa jean claude arnold wani mai faɗa a ji a ƙasar sweden kuma mai gidan mawaƙiya katarina frosterson ya kawo rarrabuwar kawunan gidauniyar mai mambobi sha takwas da aka zaɓa na dindindin mambobi bakwai sun fice sun kuma nisartar da kansu daga gidauniyar da ke gudanar da ayyukanta cikin matuƙar sirri Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Yayin da ake ta shirye-shiryen taro mai tarihi tsakanin shugaban ƙasar Amurka da na Koriya ta Arewa, 'yan gwagwarmaya da malamai suna kira ga shugaba Donald Trump da kada ya yi watsi da 'yancin bil'adama da nufin cimma yarjejeniyar hana haɓakar makaman nukiliya. Kawo yanzu hankali ya karkata akan barazanar zaman lafiya waɗanda suka hada da gwajin nukiliya da harba makamai masu linzami da ƙasar Koriya ta Arewa. amma kada mu manta batun satar mutane amma kada mu manta da batun satar mutane inda rayukan jama'a suke fuskantar barazana a cewar Kaichiro Lizuka wani ɗan ƙasar Japan wanda aka tafi da mahaifiyarsa Koriya ta Arewa lokacin da yake jariri. Ba zai yiwu ba a ce ran ɗan adam bai kai girman nukiliya da makamai masu linzami ba. a cewarsa a wani taron majalisar ɗinkin duniya a jiya alhamis akan batun sace-sacen jama'a a yayin da wannan taro na ƙasar amurka da ƙasar north eh, korea ta eh, arewa yake da muhimmanci ƙasar amurka ta, da batun sace-sacen da kuma jin ainihin matakin da koriya ta arewa za ta ɗauka in ji kasnobo kato ministan da ke kula da sace-sacen jama'ar a ƙasar japan kasar Japan ta ce Koriya ta Arewa ta sace 'yan kasar ta 17 ta kuma ambaci lokuta 800 da Pyongyang ta sace jama'a waɗanda ba za a manta da su ba. Sace-sace matsala ce babba da ke kuma matukar sosa rai ga al'ummar kasar Japan. Wasu 'yan biyu Brandon da Brandley Deyo sun yi amfani da na'urar ɗaukar hoto don nuna basirarsu a ƙwallon kwando a lokacin da suke makarantar sakandare inda suka saka hotunan bidiyo a yanar gizo da fatan jin hankalin masu ɗaukar 'yan wasan kwaleji suka kuma burge da ƙirƙiro wani shafin 'yan wasa matasa da masu goya musu baya da taimakon fitattun 'yan wasan lebron james kevin durant da sauransu matasan 'yan shekara 26 yanzu sun kafa shafin yanar gizo mai suna masrel don nuna hazaƙar 'yan wasan ƙwallon kwando na makarantar gaba da sakandare Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To babban bankin Najeriya tare da babban bankin China sun cimma yarjejeniyar musayar kudaden kasashen biyu domin sauƙaƙa kasuwanci duba ga yadda kasuwancin Najeriya ya ta'allaka akan China. Daga Abuja ga Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani. babban bankin Najeriya CBN da na sun shiga yarjejeniyar musayar kuɗin ƙasashen biyu don sauƙaƙa hulɗar kasuwanci ba tare da nemo dalar Amurka ba. Gwamnan babban bankin Najeriya Gordon Emefiele da na Sin Yigang suka ranta ba hannu kan yarjejeniyar a birnin Beijing don musayar kuɗin da suka kai dala biliyan biyu da rabi wato yuan biliyan goma sha shida ko naira biliyan ɗari takwas da saba'in da biyar. Yarjejeniyar dai ta kunshi samun wadatattun yuan a bankunan Najeriya don 'yan kasuwa su riƙa odar kayan sun cikin sauƙi. Hakanan daga Sin ma 'yan kasuwa masu odar ma'adinai daga Najeriya za su samu wadatar takardar naira. Masanin tattalin arziki Yushau Aliyu ya ce lamarin na maraba ne in ka ɗebe hulɗa da Amurka. Tunda ita Najeriya kasuwancin ta gaba ɗaya yanzu ya rige a China ne kuma 'yan kasuwan Najeriya mafiya yawansu sun koma ƙasar China ne ko kuma yankin Asia wajen samun kayayyakin da ake shigowa da su. To kaga wannan zai taimaka ma ita naira saboda daidaiton da yake tsakanin karanci guda uku naira da yuan da dola, to kaga za a yanke shi kuma ita China ita advantage ɗinta ne saboda ita ne ta sa samu nasarori saboda ta fara tsince karshen dala kenan a cikin tattalin arzikin duniya wanda kuma hakan yana da nasaba da girman da tattalin arzikin China ya yi kuma nasaba da irin kuɗaɗen da Bank of China ya ma Najeriya ba su suka mu kuma hanyar da zamu saka musu su ne irin waɗannan hanyoyi da zamu rinka mu'amala tsakanin banki da banki to a takaice nasara ne ga gwamnati amma kuma yana da haɗari saboda ba China ba ita ce kasar da kawai Najeriya take kasuwanci da ita ba ta kuma shiga yarjejeniyoyi daban-daban da kasashe daban-daban na duniya duniya da kuma kungiyoyi irin su World Trade Organization da sauransu da kuma kwanan nan zuwan shugaba Buhari wa kasar Amurka to shi ma zaka ga akwai irin nasa nasaban da kuma irin barazana da irin wannan zai haifar amma ita gwamnatin Najeriya tana da rawa mai girma da za ta taka tsakanin dala da yuan da kuma naira. Baya ga ma'adinai da sun ke saya daga Najeriya akwai bukatar Najeriya ma ta shiga kera wasu kayayyakin don samun cikakkiyar fa'ida. Shine hangen wani masanin raya masana'antu Abubakar Ali. pijo a Kaduna ana sayan kayan pijo. star a bauchi su ya kamata su yi tractor ana sayan tractor najeriya motocin da suke hawa motocin najeriya ne in ma wanda za a kawo sauran kama a ce an sa kujerar najeriya an sa tayar najeriya suna saya tufafin da suke sawa da abubuwan da suke sun canja Akwai kayan sun a kusan kowane gida a Najeriya. Shin 'yan kasuwar Najeriya oda za su ci gaba da yi ko dai za su fitar da haja zuwa Sin? Shugaban hukumar hadadar kasuwanci ta teku Hassan Bello ya sha Nana ta wannan kudirin. Birnin Kabi in ka je ko ina noman shinkafa ake a wurare da yawa. najeriya ba za ta ta shigowa da abinci ba kaga dai bankin tarayya ya dage ma'aikatar gona ta dage ita ma export promotion council da kuma nigerian post authority din kowa yana wuri daya yana tabbata cewa dole najeriya ta sarrafa kaya ta aika su waje don ta samu kuɗin shigowa najeriya dai na da tasiri a afirka ta yawan jama'a da ma'adinai sai dai kamfanoni da dama sun zama gidan gizo-gizo nasiru adamaili kayan murar amurka daga abuja najeriya kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kashe a kashe su ta hanya mai kyau. A gaida Nasiru El Hikaya. ta wani bangaren kuma ma'aikatar sufurin jiragen saman najeriya ke kokarin ta ga cewa ta samar da jirage ingantattu domin sauƙaƙa sufuri tsakanin najeriya da waɗansu ƙasashen afirka da ma duniya baki ɗaya minista hadi sirka ne ya bayyana hakan a tattaunawar da ya yi da aliyu mustapha sokoto saboda haka wannan sabon da za a kafa za a samu 'yan kasuwa na najeriya su sa jari a cikin shi kwarai da gaske da 'yan kasuwan najeriya da ma na kasashen waje da kuma kamfanonin da ke kera jiragen sama kamar su boeing nan da dai makamantan su duk za a haɗa karfi da karfe ne a yi kana ji da kamar jirage nawa za ku fara ina ganin za mu fara da kamar jirage eh, tashin farko kamar goma sha biyar a sababi gadagau sannan kuma muna sa ran cikin lokaci kaɗan su kai kamar zuwa talatin ko arba'in dukansu masu shige da fice ne cikin najeriya da zagayawa cikin najeriya a ba duka ba kamar yanzu sha biyar ɗin misali in muka same su kila guda sha biyu za su gama suna shige da fice cikin najeriya da kuma ƙasar wato afirka ta yamma mm. ah, da kuma afirka ta tsakiya sannan sauran kuma masu dogon zango ne eh, guda uku wanda su zuwa ingila da nan amurka da kamar china na ji daɗi da ka kama magana afirka don akwai ƙasa ɗaya ta niger wacce mutane da sun daɗe suna ƙorafi tsakanin niger da najeriya a ce babu jirgin da zai tashi kai tsaye musamman ah, daga jihohin arewacin najeriya yaushe hakan za ta samu wannan an ma samu yanzu na ba izinin wani kamfani ya fara tashi daga sokoto zuwa yamai sannan wani zai fara daga maiduguri ya je uh, jamina daga jamina ya tafi uh, zandar ya zo kano ya koma to amma abin da ya hana wannan abin kotun da wato kuduri ne na gwamnati da kuma yarjejeniya tsakanin ƙasa da kasa wadda ita ce da muka je kwanan baya habasha uh, muka yi taro a babban birnin su addis ababa muka aminta cewa ya kamata mu cire wannan takunkumi mu cire wannan wato um, um, da da tarrakin da muka sanya wa sufurin jiragen sama a buɗe kowa ma je ƙasa kowa hankali ba zai yadda ba a ce wai ka tashi daga lagos za ka yi mai sai ka je paris sannan ka dawo wannan abu mai za a samu daga abuja zuwa ya mai insha Allah kwarai da gaske ba ma daga Abuja ya mai ba za a samu zuwa ya mai zuwa Saliyo zuwa zuwa duk kasashen da ya kamata a samu shine ake ce ma wannan single African air transport market satem da turanci kasuwanci wato uh, uh, wato haɗe kasuwa uh, guda ɗaya ta sufurin jiragen sama ta afirka ta afirkiya ita eh, kasashen afirka to wannan in allah da murga martaba hannu za ta fara aiki nan da shekara biyu ta fara aiki wato gadangadan tun da aka sa hannu amma duk kasar da bata bi ba bayan shekara biyu tilashin ta tafi to mu najeriya mun bi tun ran da aka sa hannu mun sa hannu dama an fara mitin 1999 a su sukuru a kasar Ivory Coast aka aminta cewa ya kamata a yi wannan to ana ta waka ana ta waka ta waka to wannan bana bayan mun karbi ragamin mulki a Najeriya shine aka mai da hankali aka tabbatar cewa an sa hannu a irin wannan yarjejeniya to madalla sai kuma jihar kogi a najeriya inda mutane suka nuna rashin jin daɗin su kan yadda rundunar 'yan sanda ke ci gaba da rike sanata dina malayi, har waɗansu ma ke cewa hakan ya saba ka'ida mustapha nasiru batsari gare ka A ranar Alhamis ɗinnan da ta gabata ne wata kotun majistare da ke zamanta a Lakwaja ta jihar Kogin Najeriya ta ba da umarnin ci gaba da tsari ɗan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Kogi ta yamma wato sanata Dina Malaye saboda rashin gamsuwa da hujjojin ba da beli da lauyan sanatan ya gabatar. Rundunar 'yan sandan Najeriya ce dai ta gabatar da sanata Dina Malayan a gaban wannan kotu. bisa tuhumarsa da tallafawa 'yan bindiga da kuma mallakar makamai. To koyaya al'ummar Lakwaja suka ji akan wannan al'amari da farko ga Muhammad ɗan Asabe. kamar wata ko kona na sanata ya yi kaza sanata ya yi kaza. To na tuntuɓi masanin kundin tsarin mulkin ƙasa a Najeriya barista Shehu Kagara domin ya mana ƙarin bayani akan matsayin kai sanatan kotu akan gadon asibiti a cikin yanayi na rashin lafiya. Muna da yakinin cewa lalle ba za ya rasa lauya mai kare sa ba ko lauyansa na musamman wanda ko a kulli halin ko kiransa aka yi ta waya ko aka gayyace shi a kowane irin jami'in tsaro ne yana da dama ya ji da lauyansa in haka bai samu ba dole a sanar da shi to amma maganar cewa a kai kotu ta kowane hali babu dokan kundin tsarin mulki ta kasa ta ce a yi haka ba To ko ina matsayin kin ba da belin sanatan ga abin da barista Shehu Kagara ke cewa. Ko kotu ta yi la'akari da wahalar da aka sha wurin kama mai wanda ake tuhuma da laifi tana iya dogaro da wannan tana. Ko kuma an ba da shi belin ma akwai yiwuwar cewa zai iya gudu. ba zai tsaya ba ba za a gansa ba ko in aka duba nauyin laifin to bisa ga la'akari da waɗannan abubuwa ko kotu tana iya kin ba da belin amma kuma ta ba da umarni na gaggawa cewa a yi sauri a yi shari'ar nan. A game da ci gaba da tsare sanata Dina Malaye a hannun 'yan sanda kuwa ga abin da barista Shehu Kagara ke cewa. Eh to in haka ne dama za ta ba da wani oda ne wanda ake cewa an dai shiga haƙƙin shi wanda ake tuhuma da laifi. Yanzu dai alƙalin kotun mai shari'a Suleiman Abdullahi ya ce za a ci gaba da tsare sanata Dina Malayan a hannun 'yan sanda har zuwa sha ɗaya ga watan gobe na Yuni domin ci gaba da sauraron shari'ar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. Kuna sauraron murya Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 da minti 19 na safe. Yanzu kuma ga shiri na gaba wato duniyar Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Ga dukkan alamu yarjejeniyar da kulla da iran a gefe guda da kuma amurka da wasu manyan kasashen duniya na fuskantar barazanar da bata taba fuskanta ba tun bayan da kulla ta a shekarar 2015 a daidai lokacin da shugaban amurka donald trump ya dage cewa lallai sai an yi wa wannan yarjejeniya gyaran fuska yayin kuma da iran ke cewa ruguza wannan shiri zai sa ta ci gaba da gudanar da aikace-aikacenta na mallakar makamashin a wannan jiko batun da shirin duniyar amurka zai dubi a kai kenan sai a biyo mu domin jin karin bayani kan wannan takaddama sunana mahmud lalo a ranar 12 ga watan mayun wannan shekara ya kamata amurka ta kara jaddada kasancewarta a yarjejeniyar da kulla da iran a gefe guda da ita amurka da wasu manyan kasashen duniya a shekarar 2015 kanta takaita shirinta na mallakar makamashin nukiliya lamarin da ya sa aka ɗage mata takunkumin karya ta tattalin arziki da aka gaba mata a baya. To amma a yan kwanakin nan shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara ɗaukan ɗumi kan ingancin wannan yarjejeniya wanda batu ne da ya jima yana suka tun ma a lokacin yaƙin neman zaɓensa. Wannan yarjejeniya ba ta da kwakwaran tushe, mara kyau ce, kuma za ta ruguje. tun farko ma bai kamata a ce an kulla ta ba. Ina ɗora laifin kulla wannan yarjejeniya a kan majalisar dokokinmu da mutane da dama, amma gaskiyar magana ita ce, tun farko bai kamata a ce an kulla ta ba. Za kuma mu ga yadda za ta kaya nan da rana goma sha biyu ga wata. A cewar Trump idan har Iran tana son Amurka ta ci gaba da kasancewa cikin wannan yarjejeniya, sai ta dakatar da shirin gina makamai masu linzami na nau'in ballistic sannan ta daina tsoma bakinta a harkokin siyasar yankin gabas tsakiya tuni dai shugaban faransa emmanuel macron ya amince da cewa lallai akwai bukatar a saka waɗannan sharuɗa a cikin wannan yarjejeniya kamar yadda dai shugaba trump ya faɗa ne akwai batun gina makamin nukiliya na gajeren zango akwai kuma na dogon zango sannan akwai batun kira makamai masu linzami sannan iran na shiga cikin harkokin da ba ruwanta a yankin akwai buƙatar a samar da maslaha akan wannan batutuwa duk da cewa shugaban macron ya waɗannan kalaman faransa da birtaniya da jamus sun ce iran ɗin na bin ƙa'idojin da aka shimfiɗa mata saboda haka akwai buƙatar sauran ɓangarorin da aka ƙulla wannan yarjejeniya da su su masu cika nasu alƙawuran domin a ce wasu da babu gara ba daɗi kamar yadda shugabar gwamnatin jamus angela merkel ke cewa I can ähm, understand that there are great worries in Israel. Na fahimci cewa akwai damuwar da Isra'ila ke nunawa kan abin da Iran ke shiryawa. Bangaren da muka samu rashin jituwa shine hanyar da za a bi domin dakile shirin na Iran. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu na da ra'ayin cewa yarjejeniyar bata gamsar da Isra'ila ba. Mu kuma muna ganin gara a ce akwai wannan yarjejeniya komai rashin daɗinta, a maimakon a ce babu kwata-kwata. believe it's better to have this agreement, even if it's not perfect, than to have no agreement. To yunkurin da Amurka ke yi na janyewa daga wannan yarjejeniya a cewar masu fashin baki irin su John Glaser ka iya zubar da kimar Amurka a idan duniya kan alkawuran da take ɗauka. Trump can pressure the Europeans to agree to make side deals. That is Trump zai iya nuna matsin lamba ga kasashen nahiyar Turai domin a sauya yarjejeniyar, wato a ƙara batun makamai masu linzami baya ga na nukiliya da kuma nuna goyon baya ga kungiyoyi a yankin gabas da tsakiya da iran ke yi kuma kasashen na nahiyar turai sun himmatu wajen ganin sun share ma trump hawaye amma fa idan har shi trump ba zai janye daga yarjejeniyar ba to a gefe guda kowanne mataki iran din ke shirin dauka idan har trump ya ruguza wannan yarjejeniya muhammad javad zarif shine ministan harkokin wajen kasar ta iran Mun tanadi wasu matakai, kuma daga cikin matakan akwai aniyarmu ta maido da shirin gina makamashin nukiliya cikin uh, gaggawa, kuma a shirye muke mu aiwatar da hakan. Sannan za mu ɗauki uh, sauran uh, matakai da suka dace a daidai lokacin da muka gaya ya dace. To masu nazari kan wannan al'amari irin su Matthew Chronic na ganin idan har shugaba trump ya nasarar shawo kan ƙawayensa na nahiyar turai akwai yiwuwar ya nemi haɗin kan rasha da china a gefe guda kafin ya tunkari ƙasar ta iran da nufin sabunta wannan matsaya da aka cimma ta yiwu ita rasha ta kalli lamarin ta fuskar yadda take amfana ta fuskar tattalin arziki domin ita ce take samarwa iran ɗin kayayyakin na haɗa makamashin nukiliya. amma da kyakkyawar manufa. To ita dai wannan matsaya da aka cimma da Iran a gefe guda da kuma Amurka da Jamus da Birtaniya da Faransa da China da Rasha tare da kungiyar tarayyar Turai na ɗaya daga cikin nasarorin da gwamnatin tsohon shugaban Amurka Barack Obama ke tinkaho da su. An cimma matsaya ce bayan da Iran ta amince za ta takaita shirinta na mallakar makamashin nukiliya wanda ta ce za ta yi amfani da shi domin ayyukan cikin gida. hakan sa aka ɗage mata takunkumin da ƙaƙaba mata matakin da ya ba ta damar samun wasu biliyoyin kuɗaɗe a kuma ranar sha biyu ga watan mayu za a ga ko shugaba trump zai sake jaddada kasancewar amurka a cikin wannan yarjejeniya ko kuma akasin haka masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani karo idan allah ya kai mu yanzu a madadin zlatika hawk wacce ta hada ainihin rahoton da kuma daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A gaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar imel. farko a yau cewa ya yi. Fata na garin Lamiri ma'aikatan sashen Hausa ina yi wa ɗaukacin ma'aikatanku fatan alheri albarkacin ranar 'yan jaridu ta duniya wanda aka yi a jiya Alhamis. Da fatan Allah ya ƙara muku haƙuri akan waɗansu matsaloli da kuke haɗuwa da su akan wannan aikin. Ni ne naku Musa Harandi mai sabko da magaran. Sai kuma saƙonmu na gaba cewa yayi harin da wasu 'yan ta'adda suka kai a wasu ƙauyuka da ke cikin jihar Adamawa. Hakan abin jimami ne da takaici da fatan gwamnati za ta ƙara yawan jami'an tsaro da kayan aiki na zamani. Saƙo ne daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a Katsina. Sai kuma saƙonmu na gaba ya fito ne daga Usman Shitu su mahuta inda ya ce fata na gari lamiri ya Allah muna roƙonka da ka kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da kashe-kashen nan da ke faruwa a jihohin Adamawa Borno Zamfara Benue Plateau Nasarawa da birnin Gwari da ma duka Najeriya baki ɗaya. Saƙonmu na gaba kuma ya fito ne daga Buhari Haya, Inguru da Bukar Madu Inguru da Adamu Habu Umar, inda suka ce hana shigowa da maganin kodin a cikin dokokin ƙasarmu Najeriya da gwamnatin ƙasarmu ta yi hakan ya yi daidai da fatan Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Saƙonmu na gaba kuma cewa su kai Assalamu alaikum muryan Amurka don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga al'ummar Bacama da Fulani na ƙaramar hukumar Numan ta jihar Adamawa da ya kamata su rungumi juna su zauna lafiya domin zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki daga ƙarshe muke addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasarmu mu baki ɗaya. saƙo ne daga Amina Adamu, Malam Madori da Rabi'u Dokat Dunari da Usman Kampala da Umar Baban Yaya sabon gida a jihar Jigawa. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe a yau cewa suka yi hakika matakin da al'ummar garin birnin Gwari na jihar Kaduna ke shirin ɗauka na kare kansu da kansu daga hare-haren barayin shanu da masu garkuwa da mutane a yankin hakan ya yi daidai ganin yadda gwamnatin jihar Kaduna ta kasa kawo ƙarshen matsalar tsaro a jihar musamman ma a birnin Gwari. Saƙo ne daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa. kasuwa a jihar Kebbi. Lokaci ne kuma da za mu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice. Wasu 'yan biyu Brandon da Brandley Deyo sun yi amfani da na'urar ɗaukar hoto don nuna su a kwallon kwando a lokacin da suke makarantar sakandare inda suka saka hotunan bidiyon a yanar gizo da fatan cin hankalin masu daukar hoto 'yan wasan kwaleji suka kuma bige da ƙirƙiro wani shafin 'yan wasan matasa da masu goya musu baya da taimakon fitattun 'yan wasan nba lebron james kevin durant da sauransu To masu da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe tara da takwas da rabi kenan agogon ghana za mu dawo da wani sabon shirin idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashen house.com yanzu a madadin safinatu sodangi da ta taya ni gabatar da shirin da daniel brown da ya hada shirin tare da bada umarni da kuma injiniyan mu ni hafsat bello dan mai saura ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amma kada ku yi nisa ku dakaci shirin yau da gobe.